وارتقي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau lahadi biyar ga watan ramalana bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta da da shida. wanda ya daidai da 12 ga watan juli shekara da goma 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala mun tike suratul alaq jiya a yau da izinin Allah za mu tashi kan suratul qadr inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله مدوككي yana faɗi a cikin wannan sura wanda ake kira suratul qadr wannan sura sura ce makkiya bi ma'ana surar gabaki ɗayanta Allah maɗaukaki ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ita yana garin makka kafin ya hijira zuwa madina wannan sura a cikin jerin gwanan surorin qur'ani tana daga cikin surori na casa'in da bakwai wanda aka saukarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani dalili da ya faru aka saukar da ita tana daga cikin abinda malam a sura nazalat ibtida'iyya la sababiyya sura ce wacce ta sauka haka kurin ba domin faruwar wani abu ba kuma wannan sura tana magana ne akan saukan ƙur'ani ƙur'ani a wajen malaman ulumul ƙur'an yana da sauka guda biyu wa'ansu suka ce guda uku saukan farko shine sukutun da guda daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza sauka na biyu daga baitul izza zuwa zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a rarrabe a tsawon shekara ashirin da uku. Wanda suka ce guda uku sai suka ce daga sauka ta biyu shine daga baitul izza zuwa sama duniya zuwa wato saman duniya daga kuma saman duniya zuwa ƙirjin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a tsawon shekara ashirin da uku shi ne sauka na uku. Wannan Sura ta sauka ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah maɗaukaki yana farawa ne da inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ce lallai mu mun saukar da shi ha'un dinnan lamiri ne wanda ke komawa zuwa ga ƙur'ani shaharu ramadanin lazi unzila fihi alƙur'an hudan linnasi wa bayyanatin minal huda, wal furqan shaharu ramadan watan ramalana allazi unzila fihi alƙur'an wanda aka saukar da ƙur'ani a cikinsa hudan linnas wannan ƙur'anin da aka saukar shiriya ce ga mutane inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam lallai wannan qur'ani yana shiryarwa zuwa ga mafi daidai mafi daidaita mafi shirya saboda haka hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma bayani ne na shirya da kuma rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin tauhidi da shirka tsakanin zalunci da adalci tsakanin bid'a da sunna faman shahida minkum shahara falyasumhu wanda ya halicci wannan watan na ramalana da lafiyarsa ba matafiyi ba to ya azumci wannan watan saboda haka inna anzalnahu ayani alquran lallai mu mun saukar da qur'ani fi lailatul qadri a cikin daren lailatul qadr to anan kalman lailatul qadri malaman ulumul qur'an sun ƙara wa juna ilimi me ake nufi da lailatul qadri wa'ansu suka ce ma'ana ta rabu kashi uku bi ma'ana lailatul qadri tana da ma'anoni guda uku wasu suka ce a'a ma'anoni ne guda hudu waɗanda suka ce ma'anoni ne guda uku suka ce na farko lailatul qadri bi ma'ana lailatu tadyiqin li kathrati nuzulil mala'ika 'ala al-ard dare ne na kuntata wa doran ƙasa saboda yawan da mala'iku suke sauka a ƙasa suka ce dalilin da yasa aka fassara ta da wannan ma'ana kalman al-qadru a harshen larabci yana ɗaukan ma'ana at-tadyiq kuntatawa dalili akan haka suka ce ai Allah madaukaki ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wa zannuni ay sahibu hutin ma'abuci kifi idh dhahaba mughadiban a yayin da ya tafi cikin fushi Allah bai umarce shi ya fita ba ya fita saboda al'ummansa sun ki amsa da awarsa sai ya fusata da bakin ciki Allah ce faltaqamahu hulhutu, wa huwa mulim kifi ya haɗiye shi yana mai zargin kansa falaula annahu kana min musabbihin Allah ce ba dan yana daga cikin masu tasbihi ba menene tasbihin da yi shine Allah ce fanada fi dhulumati sai yayi kira a cikin dubban duhun cikin kifi duhun dare da duhun teku Allah ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya face kai ya Allah subhanak tsarki ya tabbata a gare ka inni kuntu minadh zalimin lallai ni ina daga cikin waɗanda suka zalunci kawukansu Allah ce anan annabi Yunus ya ce fa dhanna lan naqdir alaihi ayya tabbatar da ba za mu kuntata masa ba sai suka ce allan naqdir alaihi ai allan nudayyiq alaihi ba za mu kuntata masa ba suka ce ma'anar wannan ta fito at-tadyiq da kuma fadin Allah madaukaki da yace li yunfiq zu sa'atin min sa'ati mawadaci ya ciyar gwargwadon wadatansa wa man ƙudira alaihi rizquhu wanda Allah ya kuntata masa arzikinsa falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar gurgurdan abinda Allah ya basa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya daura wa rai sai abin da wannan ran zai iya zuwa da shi sayaj'alu Allah ba'da usri yusra bayan tsanani Allah zai kawo sauki ga dan adam suka ce to wannan ma'anan alqadr bi ma'ana at-tadyiq sannan aya ta uku ita ce na suratul fajr wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan idan Allah ya jarabci dan adam ya kuntata masa dukiyarsa sai ce ai Allah ya wulakanta shi saboda yayi shi talaka muhalli shahid kalman lailatul qadr anan sai ya dauke ma'anan daren da ƙasa ke samun kunci a cikinta dalilin saukan mala'iku a ciki ma'ana na biyu shine lailatu qadrin wa aqdarin min aqdarillah dare ne na tsari da tsari daga cikin tsarorin da Allah yake yi wannan akwai tsarori guda hudu wanda Allah yake yi wa'annan tsarin da Allah ke yi guda hudu a cikinsa ne yake karkasa al'amurra ta rayuwa shine budget na farko akwai abin da malamai na tauhidi suke kira takdir al'am al'azali alkauni tsari gamanme na tumfil azal na yanayi wanda Allah ya tsara a sahihu muslim hadisin abubuwan al'as manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ألا يا تار تار هلتو تنكاف يهلت السميد قصي دشيكرا دبو همسن الهالي الأرشنشي ناكروا sa'annan gashi Allah madaukaki yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur babu wani abin da zai faru a ƙasa ko ga kawukanku face abin nan yana cikin littafi tun kafin a halicci wannan aikin shine wannan littafin da Allah ya tsara ga mammiya kenan wannan shine ake kira taqdirul am akwai abu na biyu shi ne takdirul umuri tsari na rayuwarka gabaki ɗaya Allah ya tsara ta yaya Allah ya tsara wannan Allah ya ɗauko ta ne daga cikin gamamman tsarin can wanda tun kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara komai to daga ciki Allah zai ɗauko sai a tsara rayuwarka kuma shi ne hadisin abdullahi ɗan mas'ud wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin بكدم ماله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن آدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن آدكم ليأمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ahlil janna fayadkhuluha wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ababai guda hudu bi kadmi malihi wa rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun za a rubuta dukiyarka za a rubuta wato ajalinka sa'annan za a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna a wannan an tsara rayuwa mahaifiya a lokacin da ka cika kwana ɗari da ashirin a rayuwarka wannan shine ake kira taƙadirul umri tsari na rayuwa gabaki ɗaya sannan daga cikin wannan tsari Allah ya ɗauko shi ne daga taƙadirul umri wannan shine a tsari na umri an ɗauko shi ne daga taƙadirul am to na uku shi ne taqdirus sanawi tsari na shekara-shekara ta yana yi ne a daren lailatul qadr a daren lailatul qadr shine Allah ke yin budget na shekara wannan shekarar an ɗauko ta ne daga rayuwarka rayuwarka gabaki ɗaya wancan kuma rayuwarka gabaki ɗaya an ɗauko ta ne daga asalin mamme da Allah ya yi na rayuwar da duniya gabaki ɗayanta to wannan shine ake kira taqdirus sanawi taqdiru sanawi kuwa yana cikin faɗin Allah maɗaukaki da yace hamim wal kitabin mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran أمرا inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa sami'ul alim sanawi tsari na shekara allah ya tsara duk abin da zai faru a wannan shekarar da za mu shiga yanzu mana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida to abin da za a tsara miki ko za a tsara min na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai a daren lailatul ƙadiri Allah ke tsara shi to wannan dare shi ake kira daren da Allah ke tsara tsarinsa saboda ai a ciki Allah ya ce bayan ya ce wal kitabil mubin ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin sai ce fiha a cikin wannan daren yufraqu ana rarrabe kullu amrin hakim duk wani umarni na hikima na Allah na tsari a wannan daren ake yi sai Allah ke cewa amran min indina umarni ne daga gare mu ji Allah me dalilin da ya sa Allah ya haka rahmatan min rabbik rahama ce daga ubangijinki shi yasa ya tsara wannan tsari kuma aka yi shi a wannan dare shi yasa duk wanda ya dace da wannan daren za a bashi lada kamar yayi shekara tamanin da uku da wata shida yana bautawa Allah to a wannan dare shine ake tsara budgeting Abin da Allah subhanahu wataala zai tsara na wannan shekarar gabaki daya wacce za ta yi aure wacce za ta samu miji wacce mijinta zai yi kudi wacce kaza mijinta zai samu aiki iri kaza a waje kaza wacce za ta samu aljanna a wannan watan wacce za ta shiga cikin azabar Allah a wannan watan wacce za ta shiga cikin fushin Allah saboda aiki iri kaza wacce za ta yi kaza wacce za ta yi kaza duk abin da zai faru a wannan daren Allah ke tsara shi wannan shine ake kira takdiru sanawi a wannan shekarar duk abin da zai faru shine budget din sannan na hudun su shine a taqdirul yawmi tsari na kowace rana yanzu ba muna lahadi ba to abin da zai faru yau Allah zai ya tsara shi shine yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an wanda ke sama da wanda ke ƙasa suna roƙonsa shi kuwa ubangiji a kowace rana yana cikin sha'anin biya mana buƙatocinmu saboda haka abinda zaki yau Allah ya gama tsara shi in Allah bai rubuta miki ba bayan da za a yi kiwon nan aikin wannan shine tsari na kowace rana kun ga yadda Allah ke nuna mana tsarin rayuwa ɗaya bayan ɗaya ko shine bature ke kira division of labor ko division of labor me ake nufi da division of labor shine a farfasa abubuwa zuwa wani processes ko wanda kowane process is undertaken by one person or a group of people kamar yadda suke cewa wato daki daki wannan zai rike nan wannan zai rike nan wannan ana nuna mana daki daki to asali Allah subhanahu wataala shine ke yin wannan tsari dan adam duk wani tsari da dan adam ke yi yau yana kokoyen na ubangiji ne ko ya dan tsakura daga ciki ya kwatanta shi a rayuwarsa to wannan yana daga cikin karkashin taqdir lailatu taqdiri aqdarillah dare ne da tsarin daga cikin tsarorin da Allah ke tsarawa ake gudanar da shi a wannan dare ma'ana ta uku shine lailatun mubarakatun suka ce dare mai albarka me ake nufi da albarka anan sai suka ce in an ce eh, mubaraka bi ma'ana albarakatu ziyadatu khairin in an ce albarka shine ƙarin alkhairi kenan wannan dare akwai ƙarin alkhairi saboda a cikin wannan daren idan ka yi ibada manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisin abu huraira wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito ya ce man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwan dare a daren lailatul qadri yana mai imani da Allah yana kwaɗayin ladan da ake samu a wannan dare manzo Allah ce dukkan laifin da yayi tsakaninsa da ubangiji kurakuran da yayi Allah ya kankare masa su gaba kida to kun ga wannan shine albarkan da ke ciki shi magana ta biyu suka ce dalili kuma shine gashi ai ƙarin alkhairi ne a ciki ake gafarta wa ɗan adam sa'an nan kuma falalar da ba a samunta a wani watan in ba wannan watan ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana turo mala'ikunsa mala'ikunsa za su zo doran ƙasa su taho suna dubawa masallatai sai su ga ga wani nan yana ana sallah ana karatu ga wani can a kwance a cikin masallaci amma yana bacci sai su cewa Allah ya Allah gafawa na can da wacce da wacce da wacce suna bacci an zo kiyamun laili bacci ya kwashe ta ta shimfiɗe sai bacci to yaya hukuncinta ita ma za a sa ta a cikin wacce ta dace da lailatul qadr Allah ya ce eh a sa ta saboda abin da ya kawo ta kenan irin wannan wurin duk wanda ya zo wajen baya taɗewa ku sa sunanta a ciki to wata za ta ce to yanzu gashi an ce kada mu zo kiyamar laili ko kada mu zo tahajjud to wannan roman yaya za mu same shi sai ki tashi cikin dare in kika tashi ƴaƴanki da ƴan matan nan da mai baccin da mara bacci duk ta da su ki zo ki fara sallanki ki sa su a gefe lokacin da bacci ya kwashe su su ma san dan fara sallan bacci ya kwashe su idan mala'iku suka zo gitta za a ganki za a gansu me yasa suka zo wajen eh me ya kawo su su ma sun tashi da su samu me wannan daren sai Allah ce su ma a sa su a ciki su tafi to kin ga ba a rasa ba sai a tashi ai wannan ibada suka ce to saboda haka dare ne mai albarka ga mai bacci ma ya samu falala eh kun ga albarkan kenan ko to wannan dare shine lailatul ah, lailatun mubarakatun shine lailatu barakatin dare mai albarka na hudu ma'anar lailatul qadri shine suka ce lailatu khairun min alfi shaharin daren da ya fi dare dubu alkhairi wanda babu wannan daren a ciki ina suka tsakuro wannan suka ce ai Allah ce lailatul qadri khairun min alfi shahar daren lailatul qadri ya fi dare dubu alkhairi wanda babu wannan lailatul qadri a ciki to anan yana nuni akan cewa ƙur'ani yana fassara sashe na fassara sashe to anan ya nuna kenan dare ne wanda ya fi dare dubu alkhairi wanda babu wannan daren a cikinsa dare dubu kuwa shine zai baki shekara tamanin da uku da wata shida ke kina da lamunin zaki kai wannan shekaran in aka ga macen da ta kai shekara 60 zaki ga ta zama me ha macen da ta kai shekara 60 in kika ganta zaki ga jikin ya fara fomin, ya fara tattarewa ko wacce ta kai 70 kuwa sai dai kaje ana kakayetu sannan za ku ga yanzu ta zama me sai dai ku jana ce mata kakayatu yanzu ta zama abokiyar wasa wasa jikokinta za su yi ta mata wannan yana nuni akan cewa ta riga ta tafi to idan ka ga 'yan shekara tamanin kuwa za ta ganu tafiya da ƙyar za ku ga tana yi saboda ne shekarun ya riga ya tafi to wannan da za ku turke ta in ta fara ba ku labari sai kun tsaya kuna sai kun sake baki to za a baki tamkar kin yi irin wannan shekarun a duniya kina ibada kuma shekarun titir babu yankewa ko guda daya ashe kenan ba karamin falala ke cikin wannan dare ba kisa wanda aka haramta masa hakika an haramta masa alkhairai mai dimbin yawa saboda ba mu da lamunin shekara za ta zagayo muna nan da rai ko da lafiya ɗayan biyu in kina da rai ba lalle bane kina da lafiya in kuma kina da lafiyan ba lallai bane kuma kina da ikon da zaki samu wannan daren kuma saboda haka shi sa aka kira ta lailatun mubarakatun Allah sa mu dace to Allah madaukaki yace wama adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai lailatul qadri wa'annan ma'anonin guda hudu da muka ji su malaman ulumul qur'an kamar yanda shaykhul islam ibnu taymiya ya kawo a cikin littafinsa wato mukaddima fi tafsir yake cewa idan aka samu kalma guda ɗaya tana ɗaukan ma'ana sama da guda ɗaya biyu uku hudu kuma dukkan ma'anonin ba su ci karo da juna ba to mai tafsiri wajibi ne idan ya zo kan gaban wannan kalmar ya fassara ta da dukkan wa'annan ma'anonin me dalili Ya ce saboda abinda Allah ke nufi kenan saboda Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Allah yace wa anzalna ilayka dhikra haqiqa mun saukar da Qur'ani zuwa gare ka ya Muhammad litubayyana lin-nasi saboda yi wa mutane bayani ma nuzila ilaihim dukkan abin da aka saukar zuwa gare su wala'allahum tafakkarun saboda za su yi tunani akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar zuwa gare su kenan baki ɗaya wa'annan ma'anonin abin da Allah ke nufi kenan wannan ya yi daidai da ka'idan malaman usulul fiki suka ce ita ce ake kira kalma mushtaraka kalma guda ɗaya tana ɗaukan ma'anoni masu ɗimbin yawa guda biyu ko uku ko fiye da haka to kenan ka'ida ne idan an zo sai a fayyace dukkan wa'annan ma'anonin kuma wa'annan ma'anonin da muka ji malamai sun yi bayani akai akwai wanda ya ci karo da daren lailatul qadri babu sai suka ce to wannan yana ƙara nuna girma da darajar wannan dare shi sa Allah subhanahu wataala ya saukar da wa'annan ma'anonin masu ɗimbin yawa hadisi ya inganta a cikin sunanin nasa'i daga abu huraira yake cewa lamma hadara ramadanu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da watan ramalana yazo manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce qad ja'akum shahru ramadan watan ramalana ya tazo muku shaharun mubarakun wata ne mai albarka iftarada Allahu alaikum siyamahu Allah ya wajabta muku azumtan wannan wata tuftahu fihi abwabul janna kofofin aljanna gabaki ɗaya an buɗe ta wa tughlaqu fihi abwabul jahim sai a kulle kofofin wutan jahannama gabaki ɗayanta wa tughallu fihi shayatin sai a sanya wa da dabaibayi ankwa a hana su sakat wata ruwaya tace ce maradatul jan kangararru daga cikin aljanu to anan yawancin mata suna samun shubha sai ki ga mace tana da iska kuma iskan ya buge ta a watan ramalana sai a ta mamaki Isko kai kashi biyu ne akwai waɗanda suke musulmai akwai waɗanda suke me kafirai dukkan kafiran ana sa musu dabaibayi a sa musu ankwa a ɗaure su ba su da sakat amma musulmai kamar yadda kike musulma za a kyale su saboda su ma za su yi ibadan da ke kike yi to mafi galibi wanda kuke gani suna tashi musulman ne wanda suke fasikai suke jikinki shine suke buge ki an fahimci matsalar saboda haka idan kin ga aljani ya ƙara buge ta kada ce to an ce an daura aljanu eh musulmi ne wanda yake Allah ya kyale shi saboda yayi ibadan da kike yi to da yake fasiki ne shi ma yawan nan kamar yadda mu ma a cikin mu akwai mutane wanda suke fasikai ko to haka su ma suke to shine dalilin da yasa ake ganin wannan sa'an nan ce fihi lailatun khairun min alfi shahar a cikin wannan watan akwai daren da ya fi dare dubu alkhairi duk wanda Allah ya haramta masa alkhairin wannan daren tabbas an haramta masa alkhairai na duniya da lahira Allah ya tsare mu to wannan shine hadisin da imamun nasa'i ya rawaito a cikin wato sunanin kubara nasa to shi sa Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahar daren lailatul qadri ya fi dare dubu alkhairi wanda babu wannan lailatul qadri a ciki malaman musulunci suka ƙara wa juna ilimi wai wanne ne ake nifi da walfajir wa layalin ashr Allah ce na rantse da alfijiri ketowan alfijiri da dararraku guda uku a guda goma sai malaman tafsiri suka kara wa juna ilimi me ake nufi da dare goman nan wasu suka ce ana nufin goman farko na zilhijja wasu suka ce a'a goman ƙarshe na watan ramalana sai suka ƙara wa juna ilimi wai shin da goman farko na zilhijja da goman ƙarshe na watan ramalana wanne ya fi wasu suka ce kai tsaye goman farko na zilhijja ya fi falala dalilinsu suka ce hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito hadisin abu huraira manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salih a abu ilallahi hinna. مثل هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل وفي رواية إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء babu kwanaki da Allah ya fi son ayyuka nagartattu a cikinsa kamar kwanaki goman farko na zilhijja sahabai suka ce har jihadi manzo Allah ya ce har jihadi bai kai sai falala a wajen Allah ba sai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da ransa bai dawo da komai ba to daga nan suka ce to wannan babu wanda ya kai shi magana ta biyu sai suka ce a'a daren goman ƙarshe na watan ramalana ya fi falala me dalilinsa suka ce Allah ce lailatul qadri khairun min alfi shahr saboda haka ya fi falala to malamai da suka tattaro dalilan sai suka ce a'a a yini babu yinin da ya kai goman farko na zilhijja daraja a wajen Allah shi sa ake so ka ka yi amfani da wannan yinin wajen ibada shi sa ake azumi a wannan goman tara na farko kafin ranar idi babba kenan ko suka ce to yini babu yinin da ya kai shi daraja amma a dare babu daren da ya kai daren goman ƙarshe na watan ramalana daraja a shekara ga baki ɗaya Kunga kowanne yana da me falala mai cin gashin kansa to wannan dare na lailatul qadri ya fada a cikin goman ƙarshe hadisi ya inganta daga ubadatu dan samit a musnad na imamu ahmad yake cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce lailatul qadri fil ashril bawaqi daren lailatul qadri ana samun sa ne a goman ƙarshe na watan ramalana man qama hunna ibtiga'a hisbatihinna fa inna allaha firu lahu ma ƙaddama min zambihi wa ma akhar. wanda yayi tsayuwa a wannan daren dan neman ladan da ke ciki to lallai Allah zai yafe masa abin da ya shuɗe da nan gaba da zai yi tsakaninsa da ubangiji na laifi wa hiya lailatu witrin kuma lailatul qadri ana samun ta ne a daren goman karshe a cikin mararsa shine tis'a a sab'in ko dai tara 29 ko 27 au khamsatin au khamisatin ko kuma 25 au thalithatin ko 23 au akhiru lailatin ko daren ƙarshe na watan ramalana inna amarata lailatul qadri annaha safiyatun baljatun lailatul qadri shine dare ne wato tsaftatacce mai walwala ka anna fiha safi'an kai ka ce a ciki ga wata a ciki shimfadadde sakinatun sajiyatun dare ne mai natsuwa alillibe labar da fiha wala harra babu sanyi kuma babu zafi dare ne tsaka-tsaki la ya hillu li kaukabin yurma bihi fiha hatta yusbaha bayuwa a yi jifa da yula tauraro wanda ake jifa cikin dare da shi a daren ba a yi saboda mala'iku ne ke sauka kun ga in mala'iku na sauka wane mutum aljani bayi da wuri saboda haka babu wani shawagi da aljanu za su yi a wannan daren sa'an nan, dare ne da ba a jan haushin karnuka saboda haushin kare kamar yadda ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kare kuka ji ya yi haushi manzan Allah ce ya ga shedan ya ga aljani ku nemi tsarin Allah daga abin da ya gani haka kuma jaki ba zai yi kuka a cikin wannan daren ba saboda jaki idan ya fara wannan kugin to ya ga aljani ne ko shedan to wannan jaki ba zai yi wannan ihu ba sa'annan dare ne wanda za ku ji zakaru na yawan cara a cikinta me dalili saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kuka ji zakara na cara ku daga hannu ku roki Allah saboda ya ga mala'ika ne to a wannan dare za ku ga zakaru na cara kafin lokacin da suka saba yin cara to wannan alamar suna ganin mala'iku daga hannunki dukufa da me addu'a ina fata mun gane ku dukufa da yin addu'a a cikin wannan dare wani irin addu'a hadisi ya inganta a cikin sunan tirmidhi da isnadi kyakkyawa daga nana aishatu ta ce ya rasulallah a ra'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha ya ma'aikin Allah me kake gani in na gano yau shine daren lailatul qadr me ya kamata in faɗi? sai manzon Allah ya ce quli kice allahumma innaka afuwun tuhibbul afuwa fa'afu anni ya Allah kai mai yawan yafiya ne kuma kana son yafewa ka yafe min wannan shine addu'an da ake so ki yawaita faɗinsa me ake nuna mana anan mu yawaita neman gafarar Allah a daren lailatul qadri ina fata mun gane saboda haka a daren lailatul qadri ga wa'annan alamomi da su ake gane cewa lallai yanzu muna cikin daren lailatul qadri to da zaran kin ga wa'annan alamomi me ya kamata ki yi dukuba ko da kina cikin halin rashin tsarkinki ba komai ɗauki ƙur'ani yi tilawa daga hannu ki ta addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ki ta gaya wa Allah damuwarki ki ta addu'a ki ta kuka ki gaya wa Allah ababan da ke damun ki. Allah kaɗai ne ya isa ya share miki hawaye dan adam bai isa ya miki wannan ba haka ne to damuwar da kike da shi ki gaya wa Allah kuma Allah yana son mutumin da ke roƙonsa yana da naci ba bari in gwada ba dan kuna da wannan in an cikin ji addu'a wani a bakin wani malami sai ta ce to bari in gwada ya Allah Allah sa'anki ne ko mijinki ne da zaki gwada shi Allah ba wannan bane zaki yi addu'a ne kina da sakankan cewa Allah ya amsa abinda ake so kenan kuma ba a san kosawa saboda mata kuna da kosi kin yi addu'a to ya Allah nayi nayi nayi to har yanzu ban ga alama ba ko Allah dai bai karba bane a'a ki dukuba ki sa a zuciyarki Allah ya karba kawai ki jira ranar biyan bukata to addu'a kun san addu'a ya yake addu'a kashi hudu ne haka manzo Allah ce kashi na farko Allah ya karɓa amma me za a kankare miki zunubanki tsakaninki da ubangiji a kawan miki da wa'ansu musibu da za su fito miki a rayuwa kashi na farko kenan kashi na biyu Allah ya karɓa ya baki kaɗan daga cikin abin da kike so sauran sai ya ajiye miki su a lahira kashi na uku Allah ya karɓa amma ba zai baki ko ɗaya daga ciki ba sai a kiyama sai ya zama sanadiyar shiganki aljanna maza Allah ce wanne kuke so ya tambaye sabai kowa ya ce na karshen ya aikin Allah na karshe sai maza Allah ya ce amma matsalan ɗan adam shi ne zai ce ya Allah a duniya na na yi yi na yi ina ta yi kuma ba ga alama ba ko ba haka bane manzo Allah ce haka ɗan adam yake sai ya ce na hudu ne Allah ya karba rago an baka kaɗan a duniya sauran a ajiye maka a lahira sai ya zama ƙari akan ibada ka ya zama sanadiyar tsirarka sai mutum ya cewa Allah ya Allah da ka sani duk abin da na roke ka a duniya baka bani ba sai yau ya zama sanadiyar shiga shiga na aljanna amma a duniya me kike cewa na roka na roka ban game ba ban ga alama ba ina fata mun gane saboda haka idan kin yi addu'a ki sani addu'an ki yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan classification din zaki damu akwai asara a ciki to amma me me yasa muke kosawa mu ce nayi nayi ya Allah har yanzu ban ga wani alama ba akwai alama ala inna nasrallahi qarib ku sani cewa nasarar Allah tana kusa na'am to saboda haka wannan shine alamomi na addu'a to a cikin wannan alamomin da ake gane da lailatul qadri sai manzo Allah ya ce wa inna amarataha lalle alamomin da ake gane ta anna shamsa sabihataha idan garin Allah ya waye bayan daren lailatul qadri wayewan gari takhruju mustawiyatan rana za ta fito a daidai laysa laha shi'a'un babu zafi tattare da ita misal al-qamari lailatul badr kwatankwacin wato wata a daren goma sha hudu ko sha biyar yana cika mai full moon to haka rana za ta fito kwallon za ki ganta ta fito tangaran ja kuma ba zafi a ciki amma za ku ganta ta fito to wannan idan kika ga wayewan gari kin ga wannan alamar kuma an kwana ana ibada ki ce alhamdulillah ya Allah na gode maka an dace kenan ko to sai ki fara duba alamomi kuma a wajen ayyukanki za a gane kin dace ko baki dace ba zaki canza ko ba za ki canza ba wannan hadisi shine manzo Allah ya ce wala yahillu lishaitani an yakhruja ma'aha yawma idhin baya wa baya halatta ga aljani ya fita a wannan ranan a cikin wannan daren saboda mala'iku ne ke sauka saboda haka aljani ko ba bayi da wani fage a duniya mala'iku ne suka cika duniyar saboda haka yanzu shedanu ma sun riga sun buya ba za su fito ba duniyarsu daban saboda haka ba zai yi su shigo cikin duniyarmu ba daman suna shigowa ne cikin duniyarmu lokacin magariba to kuma lokacin magariba lailatul qadri yake farawa da zarar rana ta faɗi an shiga daren lailatul qadri shine Allah madaukaki yake cewa a tanazzalul malaikatu war ruhu fiha mala'iku na sauka a cikin wannan daren da ruhi a cikinta malamai suke cewa zikirul khas ba'd al'am wannan ambato ne na keɓantacce bayan gamamme ya dullu ala takhsis wa sharaf wannan yana nuni akan keɓantawa da daraja nawa a anan mala'ika jibrilu kamar yadda Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya mala'ika jibrilu ne yake sauka jakadan mala'iku shine mala'ika jibrilu wanda Allah ce Allahu ya yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓa daga cikin mala'iku ya ajja jakadansa haka shi ma daga cikin mutane jakadan Allah daga cikin mala'iku shine wa mala'ika jibrilu kuma mala'ika jibrilu kamar yadda ruwayan imamu muslim ya yi ishara zuwa gare sa cewa manzan Allah ya gansa da ido biyu yana da fuka-fukai guda ɗari shida sun rufe kowane fuffuke guda ɗaya ya rufe daga sama zuwa ƙasa guda ɗari shida ya buɗe su haka to kowane guda ɗaya tsawonsa daga ƙasa zuwa sama ya rufe to guda ɗaya biyu har ɗari shida nan nan ma haka ɗaya biyu har ɗari shida kagan an haɗa ya zama nawa dubu ɗaya da ɗari da ɗari biyu wannan shine girma da darajar mala'ika jibrilu bi izni rabbihim wannan saukan da suka yi da izinin ubangijinsu wannan al'izin a shari'i addini al'amri izini ne na shari'a na addini na umarni na Allah saboda a can wancan ayar da Allah ce inna an zarna fi mubarakatin inna kunna munzirin sai ce fiha yufraku kullu amrin hakim sai ce mai amran min indina nan ya ce bi izni rabbihim kenan umarni ne na Allah amran min indina inna kunna mursilin lallai mu mun kasance masu aikowa shi sa muka aiko mala'iku suka maye doron ƙasa sai ce me me dalilin da ya sa muka turo su sai Allah ce rahmatan min rabbik wannan turo wanda aka yi wa mala'iku rahama ce daga Ubangijinka, innahu huwa sami'ul alim lallai shi Allah mai cikakken ji ne kuma mai cikakken ilimi akan duk wani abin da za ka yi a wannan daren Allah yana da masaniya a kai to shi sa ake dukufa a bautawa Allah a nemi yaddan Allah a wannan dare shi ne sa Allah ce bi idni rabbihim min kulli amrin shine wannan umarnin da Allah ya ba mala'iku su fito kenan Allah ce me salamun hiya hatta matala'il fajr wannan daren aminci ne har alfijiri ya keto aminci ne har alfijiri ya keto a wannan daren gabaki ɗayanta tun daga faduwar ranan har zuwa lokacin da alfijiri zai keto to tabbas wannan mutumin ya dace da lailatul qadr to ga fa'ida in ma ba kya so a ce kin rasa wannan daren gabaki daya idan kika yi ki na isha'i sai ki tabbatar a take a wannan lokacin kin yi tarawihinki duk wacce ta yi tarawihinta bayan sallan isha'i tabbas babu tantama ta samu lailatul kadir ina fata an gane duk wacce ta yi sallan isha'inta sai ta ƙara yin tarawihi a take a wannan dare bi ma'ana tun daga daren 21 har zuwa daren 27 ko tara tabbas wannan babu tantama kin dace da lailatul qadr amma wacce ta ce za ta kwanta sai can cikin dare ta tashi to yana iya yiwuwa Allah ya kaddara miki ki samu ki tashi yana iya yiwuwa kuma in za ki tashi za tashi a daminin tsora minti biyar ma a kira sallah to yanzu wanne zaki yi sahur ko ibadan kin game sai ki rasa to gara ki yi shi a farkon daren idan kina tsoron ba za ki iya tashi ba to in inda kin yi shi tabbas babu tantama kin samu daren lailatul qadri ina fata an gane kuma wannan ibadan da Allah ya ce za a rubuta miki kina daga cikin wanda aka sa certificate din gobe kiyama zaki karba a wajen Allah to kin rasa to gara ki yi wannan da ki ce in mm, mm, bari in zauna sai can cikin dare to ke daman baki saba ba baki saba ba wanda suka saba su ne zuciyarsu a rataye zaki ki gasanta shi to baki saba ba to gara ki yi shi a yanzu ki huta in Allah ya sa kin tashi cikin daren sai ki ibada ki ci gaba da ibadanki ina fata an gane amma an kika ce badan bari sai can cikin dare to ke baki a farkon dare ba kuma tsakiyar daren ma baki samu ba kin yi me jifar gabiyar baidu ba wannan ba wancan kin yi mai 2-0 kenan gara a ce ki yi amfani da wannan farkon daren ki yi ibada tabbas in kin yi wannan ibadar kina daga cikin wanda za a rubuta sun dace da lailatul qadr in Allah ya sa kin tashi a cikin dare sai ki daura an fahimci matsalan to in ma baki tashi ba dai kina ciki ko baki ciki kina cikin wanda aka rubuta certificate din za su karbi me lailatul qadri kada mu yi wasa da wannan dare saboda dare ne wanda manzo Allah ce duk wanda aka haramta masa samun wannan dare to tabbas an haramta wa wannan mutumin samun alkhairi mai dimbin yawa an haramta wa wannan mutumin samun alkhairi mai dimbin yawa saboda haka kada ki haramta wa kanki wannan dare saboda idan ya kubuta to shikenan kin yi asararsa kuma ba ki da lamunin shekara za ta zagayo kina da rai ko muna a kowace za ta iya fitowa ta ce malam wallahi ni na san 100% ina da shiwa cewa zan kai shekara mai zuwa akwai ta a cikinku za ki iya nuna min za ki iya boston ki ce kina da lamunin shekara mai zuwa insha Allahu da ni za a yi tafsiri a almana kina da wannan kina da wannan za ki iya fitowa ki ki bugi ki ce haka to tunda kin san ba zai yiwu ba me ya kamata ki ribaci damar da kike da shi shi sa manzo Allah ya ce wanda ya samu yayi rauni jiya ne daren me daren 25 wanda ya kubuce masa bai samu yayi daren 21 ba daren 23 daren 25 ba manzo Allah ce to kada daren 27 ya kubuce masa da daren 29 da ƙarshen dare na watan Ramalana saboda ƙarshen daren watan Ramalana ana yanta bayi daga jahannama sai kika je kina ta bacci ai yanzu sai sallah kije kina ta bacci daren ƙarshe ana gafarta wa dukkan bayi daga ababen da suka yi tsakaninsa da Allah to ki yi amfani da wannan daren gara ma ki zauna ki ta abin nan ko da baki samu zuwa masallaci ba a gida Yadda ɗalibai suke yi in za a yi jaraba ibo ruwa a sa abokiti ko a jefa kafa ana ɗanyi ana abin nan ana karatu ana abin nan sai a ɗan rike can ya dan kwashe shi an tashi sai a ɗan ƙara taɓalɓala kafa ko to ki haka saboda wannan dare ya fi komai mahimmanci a rayuwarki ina fata an gane saboda haka ki ma gaya wa ƴan uwarki ko ki gaya wa mahaifiyarki idan budurwa ce ki ce mama ko da kin ganni ina ɗan gangadi ki ɗan yafa min ruwa don in ƙara farkawa ke kuma kina zuwa ai ko taimaka mata kike kuma kina taimakawa kanki idan kika ga ta dan ta zauna tana sai ki mata me sai ki dan yayyafa mata ruwa kin ga in aka yayyafa ruwa mama na sai ki ƙara dukufa ki ci gaba da addu'a saboda yanzu kina neman menene kina neman aljanna wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya yace ku saurara wallahi aljanna na da tsada haka manzan Allah ya ce wallahi aljanna na da tsada tunda aljanna na da tsada karabiti na samun aljannan sai wanda yayi ne sai wanda ya dukufa yayi aiki to sai ki dukufa ki jajirce ki hana kanki bacci kwana nawa ne a banza ma aka hana kai bacci akan wani abun banza to balle wannan yanda lokacin da kika ji an ce mijinki zai miki kishiya kika samu zama da daddare in yana sallan dare kika bi shi a baya kima ta ce ina yana cewa Allah ka bani mata ni kuma na ya Allah ka turbushe matan to wannan daren ke ma sai ki yi irin wannan ibada yanda kika hana kanki bacci to haka zaki hana kanki bacci saboda kina neman ina kina neman aljanna ne to tunda kina neman aljanna me ya kamata ki yi ki jajurce ki karya zuciyarki yanzu kuma Allah yana son me naci haka manzo Allah ya ce Allah na son me naci ba ku gani ko da ƴaƴanku masu naci sun fi samun abu a hannunku fiye da sauran wani yaro in ya zo mama ina son kaza ta shiga bani waje sai ya tafi shi ya yi zuciya shi kenan amma mama kika ce ta shiga bani waje sai ta tafi sai ta dawo ga imam ya zo ki ga sai ki ce tashi ki bani waje kina cewa tashi ki bani waje sai ta tafi sai ta fara kuka ni mama wajen wa zan je can an jima sai ta dawo Allah sarki mama budurwa ce fa sai ki ga mata fara kuka kuma kukan ƙarya ne dan dai sai ta ce kai katuwa da ke ma ko kunya ga kananki ba su kuka ba da Allah ta ki bani karba karba shikenan sai kin ba ta zai ce kin ga ta samu sauran kuma ba sun samu saboda nacin da suka yi ko to Allah na san irin wannan mutumin mai naci Allah na san mutum mai naci in kina naci Allah zai baki abinda baki taba tsammani ba kake ce to na roka Allah ma ya gani saboda haka tunda na roka ban ga alama ba bane in bari a'a Allah na san mai naci kayi kayi kayi har zuwa lokacin da Allah zai baka to za ka yi mamakin irin ababen da Allah zai baka sa adireshin mu akan ababen da muke bukata a wa'annan kwanaki da kuma ababen da ya kamata mi na fitar da zakkan kono da makamancin haka insha Allah subhanahu ta'ala malam zai zo yanzu ya yi mana tsokaci insha Allah subhanahu ta'ala. ya shek faddal والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إيائنا ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda idan ya nufi kasancewan abu yakan ce masa kun kasance fa kun a take sai ya kasance cikin ikon Allah da kuduransa to a ƙarƙashin kun fa kun ɗin Allah ne ya tsawaita rayuwanmu ya haramta ma waɗansu rayuwan ba su ga wannan wata mai albarka ba a ƙarƙashin izinin Allah ne subhanahu ta'ala ya ba mu lafiyan da ya haramta ma waɗansu lafiya a cikin wannan azumi yanzu haka waɗansu na kwanciya asibitoci waɗansu suna kwance a gida suna fama da raɗaɗin ciwo hakan bai ma ba su dama kwata-kwata su yi azumin nan ba sai dai su kalle mu muna ta yi su yi ta burin cewa ina ma da su ne mu ina ma da su ne mu su samu su yi azumi su samu su zo su yi tarawihi su yi ta hajjudi, su halarci wannan tafsiri mai albarka amma Allah maɗaukakin sarki bai nufe su ba a ƙarƙashin izinin Allah ne da yardan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu dama mu da kuɗin nan muke ta ayyukan ibadan nan waɗansu kuma sai suka haramta wa kansu Allah ya ba su daman sun ki waɗansu ba sa azumin ma yanda ya dace waɗansu ba sa makaratun waɗansu ba sa halartar wuraren tafsirin waɗansu kuma kwata-kwata ma ma ba sa yi kuma Allah ya tsawaita rayuwansu kuma ya ba su lafiyan amma suka haramta wa kansu ribatan alkhairi da falalan da yake cikin wannan wata to muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana wannan ni'iman godiya mai ɗimbin yawa kamar yadda ya dace da darajan Allah da ɗaukakarsa muna gode masa a wannan safiya ta yau mai albarka inda ya haɗa mu a ɗaya daga cikin ɗakunan shi masu albarka su ne masallatai wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba al'umman musulmi da za su haɗu a ɗakunan Allah subhanahu wata'ala suna karanta wannan Alkur'ani, suna ƙara wa juna sani da ilimi da faɗakarwa da wayar da kai game da addininsu face fa sai Allah ya saukar musu da natsuwa a cikin zukatansu bayan natsuwa kuma rahamar Allah ta musamman ta sauko ta lullube waɗannan bayinsa bayan wannan kuma Allah ya turo mala'ikunsa su keta sammai bakwai ga sunan su zo su tsare wannan wajen da ake zaune ake karanta littafin Allah mu duba ba fa sojojin najeriya za a turo su zagaye nan su tsare ba ko muna gani wani soja ba 'yan sanda bane ko mobile ko civil defense za a turo su tsare nan ko muna ganin su to amma yanzu hakan na akwai mala'ikun allah a zagaye da nan suna tsaron nan saboda yadda da ku da kuma aikin da kuke a wannan ɗaki na allah ko malamai suka ce tsaron ba wai su zagaye nan ba a'a za su tsare daga nan har sama ta ɗaya sharri ma ba zai gindaya ta can saman masallacin ba ko ta inda kuke zaune ɗin sannan kuma Allah zai rika alfahari da ku a gaban mala'ikun sai ce ku duba bayina can ƙasa ku duba matan nan ku duba bayina mata me suke yi mala'iku su ce suna karanta littafinka ya Allah Allah ya ta takama da ku ya yi ta alfahari da ko a gaban mala'ikunsa to irin wannan zaman da ake yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da waɗannan abubuwa guda hudu ya sa muku natsuwa da gamsuwa da addini ya saukar da rahama ta lullube ku ta lullube mu sannan kuma Allah ya sanya mu ciki waɗanda ake tsarewa ɗin sannan kuma da waɗanda Allah yake alfahari da su idan har Allah yana alfahari da kai to tabbas insha Allahu akwai alamun nasara insha Allahu tabaraka wa ta'ala to alhamdulillahi an fara tafsiri tun farkon makon da farkon makon ramadana har yau inda Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu za a rufe ba wai tafsirin za a fasa karanta ba ko ƙur'anin a'a zama ne da ake yi a nan na kowace asabar da lahadi yau za a rufe amma tafsirin ba shi aka rufe ba karatun ƙur'ani ba shi aka rufe ba a'a shi kan yana nan da'iman a gidan kowane musulmi yana karanta shi a ranakun ramadana da wanda ba na ramadana ba littafi ne da karanta shi akwai lada kuma an saukar da shi ma aka sanya masa suna alƙur'anu abin karantawa alƙur'anu abin karantawa saboda haka zaman ne kawai za a rufe amma ba karanta ayoyin Allah ba kayoyin Allah kam kullum ana so a rika karanta su wanne suke zagaya ne suna suna attractive mutane ku dan zauna kawai ku zauna ku zauna kuna attracting din mutane za a nema an jima ku zauna ku ji wa'azi kuma ko Allah saka da alheri ba sa ma sadakan kenan sai yau na lillahi wa inna ilaihi suna ina yake Allah saka da alheri manzo Allah da yace ku rika sadaka ba ni bane un jawo hadisan eh, eh, eh. manzo Allah yakan yi wa maza wa'azi ya tsallake su ya je gun mata ya ce ku ji tsoron Allah na ga fa mafiya yawan yan wuta ku ne mata ne ba wai ku ba fa mata ne ya ce to ku ji tsoron Allah ku riƙa yawaita sadaka manzon Allah yana faɗa musu Bilal ibn Rabahin radiyallahu anhu yana yawo da riga haka ya tattara rigan shi haka ya buɗe mata sune suna cire yan kunnen gol ba naira ashirin suke bayar ba fa yan kunnen gol Dubai da Dubai da Saudiya da warwaro na gol da abun wuya na gol kaga sun fi naira dubu kenan to ku rika sadaka ku rika bayarwa kuma kada ku yadda a barku a baya dukiya farko da ta shigo hannun manzon Allah da ya taimaka wa musulunci nan dukiyar mace ce na na Khadija radiyallahu anha Allah samu ga hadizozi anan ko hadizai irin wancan hadizan Allah mana albarka gaba daya to ina miƙa godiya ga shi malam muhammad baba da ya bada yake bada wannan guduma mai albarka yake ɗebo daga lokutansa wajen awa uku yake zama da ku a yi karatu a amsa tambayoyi a yi nasiha sannan kuma kuma ina muku fatan alkhairi bisa daurewa da kuke kuna zuwa ɗin Allah ubangi yi wa kowa albarka to shi ilimin addinin musulunci namiji ne ko mace ne ba inda aka maka uzuri ka zauna a cikin jahilci saboda haka farkon ayan da ta sauka mana a ƙur'ani ma ita ce ikra a bismi rabbika allazi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka farkon abin da ya sauka mana aya wajen neman ilimi da ƙarfafa ilimi da wayar da kai da ilmantuwa da sanin Allah subhanahu wa ta'ala da haƙoƙin Allah da suke wuyanmu da abubuwan da za mu yi mu haɗu da fushin Allah mu nesance su mu san tauhidin Allah da kaɗaita shi a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa mu san yadda za mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu yi umarni da kyakkyawan aiki mu hana mummunan aiki umarni da kyakkyawan aiki bayyuwa sai da ilimi hakanan nan mahana mummunan aikin bayyuwa sai da ilimi domin sai kana da ilimin sanin kaza din nan fa da ake ba kyau sanin ba kyau din nan fa sai ka nemi ilimi sanin cewa ya kamata a yi kaza yana da lada alheri ne fa shi ma sai kana da ilimin ilimin sanin menene alheri un shi menene kuma barna da sharri un nesance shi kuma un hana nawayi wannan shine ilimi to Allah madaukakin sarki a bai bar mu mu zauna ba ilimi ba bayan ya ce itra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan umurni ne ga individual kowane kun musulmi sai manzo Allah shi kuma yazo yayi umumi yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne wajibi tilas ne akan kowane musulmi musani sani abin ke wajibi fa shine ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi abin aka ce wajibi ne farilla ne shine in ka shi zaka samu lada idan ka bar shi za a maka azaba gobe kiyama da jahannama duk abinda aka ce wajibi ne farilla ne to yin shi lada ne barin shi kuma uquba da azaba yanda muka san sallah wajiba ce mu yi sallah wanda ya sallah a bashi lada ya bari a masa azaba to wallahi haka neman addinin musulunci nan shi ma idan mutum ya zauna baya neman Allah zai masa azaba tabbas zai masa uquba domin ba zai rayu a jahilci ba a ce ya shiga aljanna ka zo kiyama a tsaye da kai a tambaye ka yanda ake sallah a tambaye ka yanda ake bauta ma Allah a tambaye ka tauhidin Allah a tambaye ka sunnan manzon Allah sallallahu a tambaye ka kaza da kaza ya ake yin shi a musulunci an san ki ban sani ba kawai sai a ce je ki aljanna ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba yanda za a ce ki je aljanna saboda ke tantiriyar jahila ce kai kin burge je ki aljanna hajiya bismillah ba zai ma yiwu bane kawai to idan mutum ya je lahira kuma aka ce bai shiga aljanna ba ina za shi tabbas wuta ne musamman ma ku musamman ma saboda na saba faɗa na ce da za a ɗauki hukuncin hukuncin addinin musulunci nan da shari'an Allah a kasa su kashi ɗari wajen kashi saba'in ku ya shafa kashi saba'in ku ya shafa kunga ku ne masu al'ada jinin al'ada kawai idan ka ɗauka kika ga littattafan da aka wallafa sun kai wannan sun fi ma wannan jinin al'ada malan jini ne yake zuwa mun al'ada ta kwana shida ya zo mun kwana biyu ya ɗauke daga nan ina gani wani ruwa jaja jaja malan kaza kaza jini na ya rikice bana na gani na al'adam istihala ne ko haila ne sannan malan kwanaki kaza nawa yake wannan kawai idan ka ɗauka ka duba akan jinin al'ada sai an samu malamai suna phd har a zaman har a samu professor akan wannan a zo jinin haihuwa waye mai haihuwa mace wace ce mai jinin al'ada mace namiji fa ba ruwan shi da waɗannan ba ruwan shi da waɗannan bai san su ba kuma abun aka alakantar da shi in yana nan fa ba ibada in baya nan zaki ibada mata ya shafa wace ce mai zaman idda idan mijinta ya sake ta mace ce malam zaman iddan da zan da jini ne zan kirga ko da tsarki akwai masu kirgawa da watanni akwai wanda in an sake ta da ciki ya iddan ta yake sirahe ta haihu akwai wanda ita bata jini ma saboda ta manyanta bata ma al'ada malam ya zaman takaba na yake e iddana ya zan kirga da jini ne ko da watanni wannan kuma karama ce aka aurar da ita bata ma fara al'adan ba ya zaman iddanta yake idan aka sake ta wane e an bani sadaki sannan kuma kafin tare gidan mijina ya sake ni menene nawa duk fa kuma ta wannan abun ya shafa bai shafi namiji ba sannan a zo mace idan mijinta ya mutu ita ce mai zaman takaba namiji fa baya zaman takaba don matan shi ta mutu a ce ya zauna wata hudu da kwana goma baya ado baya sa hula mai kyau baya sa riga mai ɗinki a'a bai shafi bai shafi namiji ba wannan mace ce ya shafa ita ce za ta yi zaman takaban nan aina za ta zauna a gidan mijin ne ko a gidan iyayenta a'a an ce ba za ta yi wanka ba an ce a asabari za ta riƙa kwana an haranta mata kwana a katifa ko kuma a kan gado a'a ita ce ba za ta yi ado ba ba za ta sa fankeke ba ba za ta sa gazal ba ba za ta sa jambaki ba ba za ta sa gol ba ba za ta yi ɗinki na alfarma ba ba za ta sa kaya masu tsada ba ba za ta sa turare ba ba za ta yi lalle ba ba za ta yi yar dais ba ba za ta yi ba ba za ta yi ba ba za ta yi ba duk wannan mata ya shafa ba za ta fita ta je ta kwana a wani waje ba in ba a gidan mijinta nan wannan shi ma fa waɗannan abubuwa in ka ɗauke su ka ji maganganun malamai sun fi wannan littafin girma wace ce mai ɗaukan ciki mace ce cikin gashi ga yanda yake mun me hukuncin shi gashi mace ce sannan kuma a zo wace ce mai shayarwa mace ce me hukuncin shayar da jariri ya ake shayar da shi walwali za tu auladahunna haulaini kamilaini liman ara duk wane ne ya shafa mace saboda haka idan aka ɗauki hukunce hukuncenku to suna da imbin yawa saboda haka ku da abubuwan nan suka shafa kuma aka alaƙantar da ingancin ibadarku da su ko rashin ingancin ibadanku da su to babu shakka ku ya fi dace ku zabura ku miƙe ku tashi tsaye ku nemi hukunce-hukuncen nan ku nemi ilimin addinin musuluncin nan wurjanjan babu bata lokaci saboda ita lahira ba ruwanta da harkan wani abu in ba harkan addini ba kana shiga kabari kawai ana binne kamar rabbuka ne kawai ka yi bayanin kawai yadda kika bauta ubangijinki ki yi bayani kan yadda kika mu'amalanci ubangijinki lokacin da kike raye kin kadai tashi ko kina zuwa gun boka yake durkusa gun malamin duba gun boka gun yan tsubbu gun malaman sihiri menene kin kadai ta Allah a rububiyya kin kadai tashi ko kin shirka da shi shine abinda mala'iku za su tambayi mutum a kabari sannan a tambaye ki man ki wane ne annabinki ki rayuwar sunan manzon Allah kaza da kaza da ake yi kin yi shi yanda manzon Allah yake yi kin zaman aure yanda manzon Allah yace yi kin sa tufafi na hijabi da suturanki na musulma yanda manzon Allah ya faɗa da manzon Allah shi ya nuna ga irin tufan da zaki sa kin sa kin zauna a gida kin kula da amana kin kula da amanan kiwon da aka baki a gidan mijinki da kika fita ya kika tai duk za a tambaye ki sannan wa ma dinuku ya addininki ya sallah ya kaza ya kaza duk abin da ya shafi ibada na addinin musulunci shi za a tambaye ki to ku duba daga nan ma annabi sarsale ce idan mumini ne wanda ya bauta wa Allah da ilimi ya yi riko da la'ilaha illallahu din a nan duniya ta yi riko ta rayu a kan sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ta karanta addininta ta fahimce shi to sai ta ba da amsa mu duba wanda ba zai iya ba da amsa ba wanda zai ce ha ha la adiri ni ban sani ba a tambaye shi wannan ni ban sani ba guduma za a kwala masa guduma ya je musu a bai sani ba ya je musu a jahili ta je musu a jahila addini ba ta sani ba an tambaye ta sunan manzo Allah ba ta sani ba an tambaye ta a kabari Allah ma ba ta ma sani ba ta yi ta haɗa shi mala'iku suke ki sani ba ta ce eh. ba baki karanta ba ta ce eh. daga nan za su ɗauko ni zabgegen guduma na ƙarfe ƙarfen fa ba a nan a najeriya aka mulmula ƙarfen ba ko america ko ƙarfen made in us ko made in england ko made in german made in lahira ne bilalazi kun san komai na lahira daban ne da na duniya to wani irin mulmulallen ƙarfe irin na lahira babu irin shi ma a duniya kuma waye mai dukan ba mutum bane ba fa ba aljani ba fa mala'iku ne masu ƙarfi shi zai ɗaga gudumar ya ɗaga ta da hannun shi na ƙarfe a ranga wa mace a ƙeyanta daidai nan haka annabi ya ce karku ce ni ne yawa me yasa aka mai wannan irin dukan duk tambayan da aka ce la'adari me addinin ki la'adari ban sani ba sai duka ai daga dukan kabarin nan ai mace za ta gane me zai biyo baya a ranar tashin kiyama wannan na kabari ne to wanda aka rika dukan shi a kabari akwai hope idan ya tashi gobe kiyama wannan ana sa mai ran shiga aljanna ba zai yiwu ba da ban sani ba kawai ya je musu to duk wanda ta rayu akan ban sani ba ya sallah ban sani ba ya ibada kaza ban sani ba ya hadisai kaza ban sani ba ya kaza ban sani ba bayan ga ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa tana nan kin karanta ga fasalu ahlaz zikri in kuntu la ta'lamun ku tambayi ma'abuta ilimi in ba ku sani ba kina nan kina zaune kin miƙe kafa sai zama a 3 seater a falo sai remote a hannu a juya nan a juya nan aikin kenan mai dafa abinci ta ajiye a ci ana kallo a ajiye juice ta nan ana sha ɗaya ɗaya ana kallon wannan tashan rayuwar kenan to Allah ubangiji ya rufa asiri da wannan gudumar tabbas tana nan ko mala'iku masu dukan suna nan kuma inda za a daka a ƙeyan yana nan to billahi lazai kada ku yadda ku yi rayuwar jahilci sam Allah ya ce ki karatu manzo Allah ce neman ilimi wajibi ne Allah ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku je wajen ma'abuta ilimi ku tambaye su ku nemi fata ku nemi ilimi in ba ku sani ba sannan kuma Allah madaukakin sarki baya ce fasalu ahlaz zikri kin nemi ilimin ma kin nema kin nema ba yadda ki zauna ba ki ce ai alhamdulillah na gama diploma alhamdulillah na gama Eh, eh, a karanta islamic studies a university shi ke nan na gama Allah ce wa rabbi zidni ilman zidni ilman ki ƙara zuwa kina updating ilimin da kika karanta a rika tafiya ana ƙara nemo ilimin akwai abubuwa na addini da waɗansu abubuwa na hukunce-hukunce da babu su mebi a shekara biyar ɗin da kika yi karatu ko shekara goma da kika yi karatu babu su bayan daga shekara goma nan zuwa yanzu abubuwa da yawa sun developing abubuwa da yawa sun karu wanda zamani ya kawo su wanda da ba a san hukuncinsu ba ba san su ba yau ka tada sahabi ka ce masa ana ba da kyautan koda ko a cire koda da kyar in ya san wannan ko ka da sahabi ka ce ana ɗaukar ruwan macin da ba ta haihuwa a ɗauki namijinta a haɗa su a cakuɗa a sa incubator a sa a na'ura a yi injectin wa mace ta haihu yau magabata ba su san wannan ba yau technology da ci gaba da research da bincike duk ya kawo su ka tada sahabi ka ce sunuka in ya zo yana gani ana dukan wani abu sunuka zai ce ma haza kun san larabawa ne sahabai Allah yadda da su ce me wannan sunuka bai sani ba dole a samun nuka hukunci a musulunci mai matsayinta ka zo ka same shi ana bol sabi ya zo mai wannan ake duka ana karo ana faduwa haka bai sani ba to dole waɗanda suke raye a zamanin su yi research su binciki abun su kalle shi a mahangan musulunci su ba da hukunci nan gaba kuna zaune wani abu zai taso yanzu ba ku a sambaya da Allah ya famin wanke kai relaxa akwai shi ne a da ki shiga cikin wani abu a kunna wuta a kan mutum magabata suna sane da shi wanda su shafa habbatu zaitun habbatu menene man habbatu zaitun to menene zaitun zaitun su su su, su yi gaba abunsu to duka waɗannan abubuwa babu su ke kanke yau za ki ga waɗansu tambayoyin da abubuwa da suka bullo a yau da babu su a lokacin ku can baya to saboda haka dole ku zage dantse wallahi ku nemi ilimi ilimin ibadan nan musamman hukunce-hukunce da suka shafe ku waɗansu hukunce-hukuncen da suka shafe ku lalura ce ta sa kawai namiji ke zama a gabanku yana karanta muku su yana buɗe su amma da kyau abubuwan a ce mace ce take zaune take koyar da ku uwanku. to amma laluran rashin neman ilimin shine kuma babu hujjan da mace za ta bayar in har namiji shi zai nemo abinci ya kawo shi zai nemo kuɗin makarantar ƴaƴansa shi zai nemo na haya shi zai nemo ɗinke-ɗinken da za a yi shi zai fita kuma duk da wannan wahalan da aka ɗora masa na ciyar da gida da kula da iyali kuma yana neman ilimin ku da kuke zaune a gida Allah ce ku zauna a gida kawai duk abinda za ku ci za a kawo muku duk abinda za ku sha za a kawo muku ta wane dalili ne zaki ce baki da time ɗin karatu duk awowinki kina zaune a gida ta wace hujja me za mu ba wa Allah don girman Allah yanzu don girman Allah un tambaye ku idan mace ta je lahira ba ta san komai ba a filin alkiyama Allah ce ke zo nan ta matso ya maganan sallah ya maganan ibada ya maganan addini ya magana kaza ya magana kaza ya aka yi dubba ki san su ba kalli takaddun ki dubba ki san su ba kuma ga shi kin shekara har saba'in a duniya na tsawaita rayuwanki don girma Allah ko za ku taimaka mun a yanzu a minti biyu ku tuna mun irin uzurin da za ta ba wa Allah a wannan wajen har Allah ya gamsu da amsan ya ce je ki aljanna na gamsu da Allah ku dan tuna mun ina bin ku bashi bayan minti uku ku tuna mun ku ce ya Allah dalili wallahi kaga dalilin da yasa ban yi karatun nan ba a duniya a wato wallahi to um, uh, gani ni wallahi a wallahi kasuwanci ne ko kuma tafiye-tafiye ne ko kuma wallahi dubai ne ko kuma zuwa gidan biki idan yar uwanmu ta haihu ne nike zuwa in kwana biyu a wajenta ko in za a yi bikin sallah ko kuma in za a yi aure don girman Allah shekara saba'in kina rayar kika mutu amma baki iya komai na addini ba don Allah ku tuna wani irin uzuri gamsashe za ta faɗa a wajen wai har a gamsu da shi a yadda da wannan uzurin a ce je aljanna mun gamsu wata ta dan bani da ɗan uzuri kaɗan haka ni wanda kawai zan ɗan gamsu da shi ba Allah ba ni kawai na'am a'a wallahi wani katoton tv aka sa mun na bango wallahi channel ɗin suna da yawa ne sun kai ɗari uku ya Allah in na tashi kallon wannan sai na ga dn unjuya wancan shi ya hana ni karatun qur'ani har na zo lahira ban iya ba kuma bayan wannan ya Allah aikin local government ne da nike zuwa a'a ina aikin banki ne ya Allah in na zauna a banki ka san aikin banki yanda yake ya Allah ka fi ni sani daga karfe shida na safe har shida na yamma <laughs> fi sabilillahi sai Allah ce miki to wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa shi kuma ina kika ajiye shi ya kika fahimce shi wa ma khalaqtul jinna wal insa ina jin za ku iya fassara wa ma khalaqtul jinna me ma'anan shi Allahu akbar wal insa illa liya'budun ta sai kika ce wallahi aikin banki ne da aikin local government da wallahi kai babu an babu kawai ba uzuri ba uzuri kawai fa in yasta'tibu famahum bi mu'tabin Allah ce duk uzurin da za ki ka a gobe kiyama ki ce shi ya hana ki bauta Allah Allah ce ba za a karɓi uzurin ba don babu shi ƙarya ne babu shi kawai to saboda haka wallahi ku nemi ilimin nan ilimin musulunci garkuwa ne garkuwa ne a gare ki daga shirka ilimin musulunci in kin nema garkuwa ne a gare ki daga bidiyo'i ilimin musulunci in kin nema garkuwa ce a gare ki daga fada haƙƙin mai gidanki garkuwa ne a gare ki daga fadawa haƙƙin ƴaƴanki garkuwa ne a gare ki daga shan benelin da cocolin da abubuwan nan da mata suke sha garkuwa ne a gare ki daga algish ƙarya yaudara ha'inci zamba garkuwa na a gare ki ga komai to saboda haka bai kamata al'umman da Allah ya fifita ta ɗaukaka darajanta tun zamanin annabi adam al'umman da aka yi da waɗanda suka zo al'umman annabi nuhu al'umman annabi ibrahim al'umman annabawa gaba ɗaya da aka yi suka wuce ba al'umman da ta kai al'umman annabi daraja da falala kuma ba don komai ba ilimin ne kuntum khaira ummatin ukhrijat Linnasi, nasi kun zamanto ku ne fiyayyun al'umma da aka zaɓo ku cikin mutane aka fifita ku aka ɗaukaka darajan ku sama da kowane mutum al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam da mai Allah ya ɗaukaka mu ya fifita mu kan sauran al'umomi ta'amuruna bil ma'arufi kuna umurni da kyakkyawan aiki umarni da kyakkyawan aiki baiwa sai da ilimi watan hauna anil munkari kuna hana mummunan aiki hana mummunan aiki baiwa sai da ilimi sannan wa tu'minuna billahi kuna imani da Allah ba kwa shirka ba kwa zaman gaban bokaye Jahilci ne da rashin sanin ilimin addini shi yasa mace ta je ta tsuguna gaban wani makhaluki wanda ma kin fishi ma wata kila daraja ki mai da shi tamkar Allah ya baki kaza ya baki kaza ya baki kaza ya baki kaza ki gamsu cewa zai miki abinda Allah madaukakin sarki bai miki ba jahilci to idan har Allah ya fifita mu ya ɗaukaka mu sama da sauran al'umma don ilimi to ran da bamu da ilimin don Allah aina muke kaskantattu kenan waɗanda ba sa umarni da kyakkyawan aikin nan da hana mummunan aiki wanda da su ne Allah ya ɗaukaka mu ya ɗaukaka mu ya kai mu can sama ya bar sauran mutane ƙasa da mu waɗansu da suka bar waɗannan ayyukan Allah ya tsine musu ta harcen annaba guda biyu lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatasawwuna munkarin fa'aluhu ya ce an tsine ma yahudawa a ta harcen annabawa guda biyu annabi dawud da ya zo ya ga yahudawa da ayyukansu da ɓarnansu da ta'asan da suke yi kuma babu gyara ba mai nasiha sai annabi da ya ce kukan allah tsine muku albarka can annabi isa ya zo da ya ga irin ayyukansu da ɗabi'unsu da halayensu da ta'asa da suke yi ba mai hana mummunan aiki a cikinsu annabi isa ce kuka Allah tsine muku albarka bayan wannan tsinuwar dalilin ta zalika bima asau saboda yawan sabo da suke su ba sa gyara sannan wa kanu ya atadun suna ta'addanci ga 'yan adam wata ta yi ta'addanci ga kishiyanta wata ta yi ta'addanci ga 'ya'yan kishiyanta wata ta yi ta'addanci ga abokiyar zamanta wata ta yi ta'addanci ga mijinta wata ta yi ta'addanci ga makwabciyarta ya ta dun suna keta haddin mutane su yi ta'addanci ga mutane aka tsine musu sannan Allah ya ce in addition la ya tana hauna an munkarin fa'aluhu ba sa hana wani barna in sun gani ba yahude in ya ga ana barna ƙungiyoyin barna zai ƙarfafa su ne ya yi supporting ɗinsu ya financing ɗinsu yau da za a ce ga ƙungiyar 'yan liwaɗi to ba yahude zai iya financing ɗinsu ya ba su dukiya ya ƙarfafa su ba yahude zai iya zaɓo musu manya-manyan alƙalai da za su kare su zai iya samu musu manya-manyan lauyoyi da za su kare 'yancinsu kana taɓa 'yan liwaɗi kana cewa a hana liwaɗi sai kaga kawai lauyoyi sun fito kawai sun kare su tsaya musu a ce 'yancinsu ne ra'aɗinsu ne kana zagayawa sai kaga kuɗaɗe ana gina musu wuraren wannan harka ta ɓarna ta liwaɗin ana turo musu kuɗi idan ku aikinku 'yan kulob ne a je a yi rawa a yi shaye-shaye a dawo ba yahude zai iya karfafa ku ya turo muku biliyoyin dola kuma ya tura muku lauyan da zai kare 'yancinku ba wanda isa ya ce ku bari ki an keta 'yancin an shigar da abin nan in a nan kaduna aka ce kotun shari'a ta hana sai su yi appealing a je kotu na gaba in aka hana sai a je kotun duniya wanda can ɗin su ne yahudawan suka kafa shi ya ce right ne kawai kana gani kana ji to shi yasa aka tsine musu albarka shi yasa aka tsine musu albarka to yau mu al'umman da Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka mu ƙur'anin mu shine sama da dukkan littattafan da aka saukar alƙiblanmu na ta'aba da muke kallo mu yi sallah ba wanda suka taɓa kallon wannan alƙiblan sai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ne first suka kalli ka'aba suke sallah da baitul muqaddis ake ake kallo baitul baqdis sannan annabi mu shine fiyayyen annabawa shine cikamakin annabawa shine fiyayyen manzanni gaba daya ƙur'aninmu shi ne fiyayye addininmu shi ne fiyayye alƙiblanmu shi ne fiyayye sannan annabinmu shi ne fiyayye a al'umma kuma mu ne fiyayyun al'umma to kaga yahudawa an tsine musu albarka allah an ce su saboda menene ba sa aiki da ilimi ba sa umarni da kyakkyawan aiki ba sa hana mummuna aiki sai tsinuwar allah da la'anar allah ta faɗa kansu sannan gurub na biyu munafukai waɗanda ba sa hana mummunan aiki su yi umarni da kyakkyan aiki Allah ce wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin menene ya'muruna bil munkari su kuma wayanhauna anil ma'rufi wayaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum Allah madaukakin sarki ce kaga munafikai mata da munafikai maza wanda suke cikin sahun musulmi kenan ya suke su yanda suke ya amuruna bil munkari suna umarni da barnan ma Wayan hauna anil maarufi su hana aiki mai kyau sannan kuma wa yaqbiduna aydiyam su damke hannunsu ba sa bayarwa ne wajen taimaka addinin musulunci to kaga wanda ba sa umurni da kyakkyawan aiki su hana mummunan aiki imma yahuda wanda Allah tsine musu ne suke haka ko munafukan da gobe kiyama za su zama to fi darakil asfali minan nar idan aka ce Allah an ciwa ne ai an haramta masa aljanna ne wannan ko munafiki aka ce yana can karkashin wuta to ba yahudan da aka tsine masa albarka da munafikin da karshen shi shine na ƙasa ƙasan wuta musulmi kuma da suka zamanto in between Allah ya ɗaga su saboda suna umarni da kyakkyan aiki da mummuna aiki ne kai me yasa kai da kake can sama ake hango ka sai kaga ka yuton kana koyi da ɗabi'un yahudawa kuma ya kamata kai da kake can sama aka girmama ka kai ne da kowa zai me kowa zai koyi da kai kai ne a can sama kai ne Allah ya ɗaukaka ta ya akai kuma wanda yake ɗaukakakke ya yi yutun yana koyi da ba yahude da Allah tsine masa ɗabi'unmu na yahudawa suturanmu na yahudawa tsarin gidanmu na yahudawa a mafawai mu ne kuma khairu ummatin ɗin ta ya aka yi babban mutum ya kaskantar da kanshi ya wulaƙanta kanshi ya saukar da kanshi ya saukar ya saukar ya saukar ya saukar har kasa da kaskantaccen kaskantaccen ya zamanto daga shi yake koyi mu duba irin ɗabi'unmu a yau matan musulmi za ka samu ƙungiyar 'yan maɗigo 'yan mata suna yi matan aure suna fita su yi ka duba wanda yake can sama ya saukar da kanshi ya kaskantar da shi yana ko yana ɗauka kuma daga yahudawa da ɗabi'unsu wanda kuma mu kuma aka ce tunda kai babba ne to kai koyi da fiyayyen halittar mutane duka shine annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjun Allah wal yawmal akhir wa dhakara kathira duk wanda yake so yi koyi da yayi koyi da kyawawan ɗabi'u ya sa annabi a gaba ya koyi da shi da wanda yake so ya gamu da Allah kalau gobe kiyama ba matsala to wannan shi ne, to yau gashi in yahuda suka bullo da wani abu ya ka samu in mata ne maza an cafe kawai ya yaɗu, mu duba aurenmu mu duba inda ake yanka kek mu duba irin tufafin da matan suke sawa mu duba inda ango zai zauna da amarya ta zauna a gaban mutane ga iyayen amarya ga iyayen ango su zo su yanka kek buɗe bakinki sai ta gwale haka an ga can cikin makarajul aini inda ainun take fito aksal khalq ya tura mata kek shi ma ya gwale haka gaban iyaye da sirkai sirkin da da in ka ganshi daga can sai ka canja hanya amma suna zaune su ma Allah ana wani haka kaga tsohuwa ita ma tana wani haka ba ba ereji karfi ya kare ita haka ake haka a gaban sirkai mu yi downgrading kanmu yanzu mu da muke a can sama da Allah ya ɗaukaka mun ƙasƙantar da kanmu muna ɗauka daga yahudawa haka muke bukukonmu haka yake akwai wanda ta gayyace ni ummata lecture in ka ganta mumina saliha irinta in ta zo makaranta da hijabi wani makaranta a can da hijabi su ake gayyata a hada lecture da aka gayyace ni lecture yarta wai walima da na ga shigan sai na ce ah ko ba adres din bane na duba paper aka ce nan ne kafin ma un gama duba paper aka ce ga malam ya zo na ce nan ne babu shakka nan ne tabbatar muku da na shiga na ganta ina ce ina malama har na wuce ta fa ashe ita ta sa wani kallabi ashe a kana ranar an yafe hijabi an yafe koma da komai shiga na musulunci to da na ga wajen yanayin yanda ake zaune wai ga angon ga amaryan can sai na canja topic daka abinda na rubuta kai sai na naɗe takardar na sata aljihu na ce wannan ai ba ma walima za a yi ba ragargaza za a yi ko ka zakar su bani na yadda kusa haka ɗan haɗo da ‘yan kaji ‘yan chief da ɗan jus aka rama kallamu na ce in Allah ya yadda yau in Allah ya sa ina da rabon juice da za un samu amma na canja topic dan na san ba zai dadi ba Allah ya ce musulunci na udkhulu fi silmi kafatan a shiga musulunci 100% ba wani 70% anan musulunci 10% anan wajen musulunci 5% a can wani abu daban kaza kaza ka ware 50% ka ce musulunci ne na rayuwanka 50% din kuma za ka rarraba za ka rarraba wannan naka ne baiwa haka ta takaicen takaice wallahi ku tashi ku yi ilimin nan ku tashi ku yi ilimin nan mutu yana shiga kabari wallahi wallahi ba ba wani harkan duniya ba harkan duniya a yi ilimi ku nemi ilimin nan wanda kuke asabar da lahadi din nan a nan lokacin azumin eh, lokacin azumin ramadana in an rufe yau fa sai baɗi baɗin ma ga wanda Allah ya tsawaita rayuwansa to saboda haka ana dan ɗanɗana muku ne ana dan haska muku ne a zaburar da ku don kowa ta ce kai wannan karatun da aka mana fa gara un nemi fom gara un nemi form kai gaskiya in na je gida mai gida sai na masa magana gaskiya ya kamata in shiga makaranta abinda kawai ake dan sa ku akai kenan saboda haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya mana albarka baki daya Allah ubangi ya tsare mana ko ya tsare mana imanin ku da ƴaƴa da yara da matasa ƴan mata da maza duka Allah ubangiji ya kare mu daga dukkan wata fitina Allah kare mu daga zuwa lahira akan la'ajiri ban sani ba Allah kare mu da wannan guduman nan ta mala'ika ɗin nan na kabari Allah tsare mu da ita Allah sa mu ya zauna a kabari lami lafiya ya tashi lami lafiya ya tsaya gaban Allah lami lafiya ya ga kanshi aljanna amma fa kamar yadda mala ya ce ala inna lahi ghaliya wato kayan sayarwan Allah yana da tsada ita ce aljanna aljanna tana da tsada property ne kayan sayarwa ne kamar yadda Allah ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ashe ciniki ake yi to saboda haka abinda aka karanta Allah masa albarka Allah ya amfanar da ku shi Allah ya hada mu da mu da ku da shi malan ya sanya mana ladan wannan abinda akai aka cikin mizanin kyawawan ayyukanmu kuma na ji ya muku nasiha game da sallah da kuma bukukuwan sallah a yi hattara wajen sake ƴaƴaƴan mata su je suna ta shige-shige su cuɗanya da maza da ƴan daba da ƴan tsara suka kun da yadda suka yi wa kansu a ngwarimi kun ji yadda suka yi wa kansu a tudun wada wata ma tana zaune a gida aka ce ɗan daba ya tsallako ya ta da wuka to ballantana ita ta tashi ta same shi a gamji gate nan ka ita ta kai kanta aiki ko ba haka ba ballantana ta tashi ta kai kanta club wai ta je kallon wani abu ita ta kai duk inda suka shiga akwai yan daban to kuma ƴaƴan nan amana ne ai hattara musamman ƴaƴa mata manzo Allah ya ce wanda ya tarbiyantar da su ya kare mutuncin su ya kare su ya biya musu bukata ba su nemi bukatan su na wani kobo a waje ba sai sun zamantowa wannan baiwar Allah kariya da garkuwa daga wutan jahannama ma in kina sake ƴaƴanki sakaka to akwai matsala so ma yara matasan a musu a musu menene a musu gargadi in yaran ku za su je wajen menene wajen bukukuwan sallah domin takanu a wannan haduwa da ƴan daban ne zai koyi shan wiwi ranan ne ya fara ganin wiwi ranan ne aka dan fara bashi ya dan zuka ya ranan ne ya fara shan waɗannan shaye-shayen duka ta dalilin fitan sallan saboda haka mu kare su daga fitina mu kare su daga sharri kuma Allah ya kare mu gaba daya Allah ya albarka fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh san ko mallan yana da Allah ya saka mallan da alkhairi ah, mallan salih insha gabatar mana da ah, nasiha insha Allah da tsokaci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da malam yayi kuma ya saka masa da alkhairi ya biya shi da aljanna da mu da muka saurara mu ma ya saka mana da aljanna ga baki daya ya karba mana ayyuka malam insha Allah fadda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, abin da ya kamata in fada malam ya riga ya tabo ko in sai dai abinda na daga cikin maganganun da malam akwai maganan da kuka ya kamata mu kuma sai na ga muna da ya muna abin ya dan bani tunani sosai da yake magana duka a kabari sai na ga abin da ya kamata ne mu a mu tunani amma kuma sai muka mai da shi abin da ya kaman bai shiga jikunan mu ba kaman ba mu ji wasu ba sahabbai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi yana musu nasiha irin wannan kuka suke yi ga sun kaskantar da kawunansu kamar kowa akwai zuzu a kansa tsoro yake kada ya motsa wannan zuzu ya tashi har wani daga cikin sahabbai bayan an gama nasiha ya koma gida da ya gansa da ya ganshi yana dariya tare da iyalansa da 'ya'yansa har ya ɗauka ko dai shi munafuki ne ma ya zo ya samu abubakar da yake masa assalamu alaikum ya hanzala kaifa anta ko fa haluka ya hanzala sai hanzala cewa na zama munafuki ya abubakar me ya kawo haka ga annabi yana mana nasiha yana mana wa'azi muna ta kuka a gabansa yanzu ga nina dariya da iyalaina na zama munafuki ai to kaga to musamman a ce kuma lokacin da malam ɗin yake magana kai irin waɗannan muke dariya ba ma mun koma gida ba to ya kamata mu canza irin wannan tunaninmu mu canza irin wannan abubuwa Allah ɗauki sarki ya taimake mu abin da nake so dan tabo dan kaɗan a nan da ga da yawa mata ne suka taru kuma mafi yawa su suke samun matsala akan abin da ya shafi mace mai ciki ko kuma mai shayarwa akwai tambayoyi da yawa wasu mata suna sakaci akan abin da ya shafi wato yin azumi a lokacin da suke da ciki ko kuma lokacin da suke shayarwa sai kuma akwai fatawowi da suke ɗauka cewa ba azumin ciyarwa kawai za a yi wasu matan masu suke ba kansu wa'annan fatawowi ko da sun tambayi in akan wasu abubuwa ne sai ce zan je almanar tambayi malam tukur to abinda malam ya ba shi sai zai riƙe amma a nan kuma sai kaga an kauce ba a tambayi malam ba an zo an ba da fatawa da kai a tunda abinda yake ya tabbata kuma ya fi zama ingantacce ne mace mai ciki an ba ta dama ta aje azumi saboda cikin kuma ba wai automatic da ta ga tana da ciki take aje azumi ba a dinga bincike akan wannan sosai sai in akwai wahala in za ta yi azumi wahala kuma da ya kai matuƙa da ba za ta iya yin wani abu ba to nan ne an ba ta dama ta aje bayan azumi sai ta rama wannan shine ijma'i na magabata shine mazhaban malikiya shafi'iyya hanabila hanafiya dukkansu mazabobin kenan malam din albani kawai da ya zo ya saba akan wannan kuma wannan shine fatawan bin baz shine fatawan usaimin dukkansu abinda suke fadawa kenan ibn baz a littafinsa majalisu ramadan ce maganan da cewa mace za ta sha azumin tana da ciki ta ciyar kawai ce ƙauli ne ba'ifun marjuhun magana ne mai rauni da bai da tuce fatawa ne da na abdullahi bin abbas kuma shi kansa ya dawo daga wannan fatawan in ji bin bas kenan mai muguni guda kudama shi ma ya kawo wannan magana saboda haka mu dinga ba kanmu wato a addinin musulunci mu kasance muna da wayo idan aka samu saɓani akan aiki na yi ko bari to kullum ka ɗauki yi ɗin in dai ibada ne ina yin misali da abubuwa na duniya yadda za a gane abin sosai misali mutum ne mutane ne suka tura suna neman aiki a wani kamfani misali shell a lagos suka tura cv ɗinsu kawai ba takaddun kenan sai aka ɗauke su aka ce su zo a musu interview a gana da su screening na ɗaukan aiki sai aka turo da text cewa kowa ya zo da original ɗin takaddunsa za a yi gana da da suka gaddamar da neman aiki shi kenan ku biyu A da B Mr A sai ce to shi kenan ai sai aka sake kuma wani sai ya sake waya sai ce ka zo kawai interview sai ce in zo da original ɗin takarduna sai ce a'a bayan a test kuma an ce a zo da original Shi kenan Mr. A sai ce to shi tun da an ce mu je da takardunmu original a text ne zan tafi da nawa original ɗin mr b sai ce a aini an kira ni an ce mun ba sai ka zo da original ba shikenan sai suka shiga mota ko jirgi suka tafi lagos ana zuwa sai ka ce kai ne mr a malam wane wane eh kai kai secondary a wuri kaza a cv a rubuce a rimi college eh to kai kuma kasu eh kai service a kano eh to shikenan ina original din takaddu sai dauko sai ya miƙa shikenan sai mr b wanda ya ɗauki ɗaya fatawan cewa bayan ya ga wancan kuma a zo da takardu sai kai ne wane wane e kai karatu a tifa balewa e kuma kai kasu kai service a katsina e to ina original ɗin takardunka nan ne izo zai raina fata saboda ya samu fatawa guda biyu na yi wanda in ya ɗauki takardunsa ba abin da zai rige shi ya sa a jaka ko ba a nema ba ya yi wata hasara bai hasara ba ko Iya tafi takaddunsa original din ba a nema ba ma ba abin da ya shafe shi to bai dauka ba sai ya bi daya fatawan sai an je wuri yanzu to tunda baka takaddu ai dama ga CV a hannun mu kace kai karatu muna so nan takaddun naka mu gani mu tabbatar za masa interview zai samu aiki to haka ya kamata mutum ya zama mai waye wancan ya yi wayo wannan ya yi ricin wayo da ya ji fatawa guda biyu sai ya ɗauki ɗaya ci kuma ya ce to ko da ma wancan ta kada a zo da takaddun ita ce daidai bari in tafi da su ko da ba abun tun da ba wani abu da ba abun da zan kashe ba wai ƙarin kuɗi zan kashe ba ko wani don na tafi da takadduna na makaranta na a ibada mutum ya zama mai wayo irin wannan kada ku yadda da wasu fatawowi cewa azumi in kina da ciki ko kina da shayarwa shi kenan ke aje kawai ki shayar da yawa mata abin da suke ɗauka kenan wannan ba shi ne fatawa ba wannan ijma'i ne na malamai cewa za ta yi a ta aje azumin kuma ta zo ta tarama in ta yi zuwa wata shekara ne nan ne za ta ciyar misali ta tsallake azumi ba ta rama wani na bara wancan ba sai ta ciyar kuma a nan saboda haka wannan in ga malam nan zai saki kila ba ku fatawa in kuna so ku ji fatawan malam akan wannan matsala a dinga bin abin da ya kamata abin da ya shafi azumi mata da yawa suna samun matsaloli da yawa a lokacin azumi kuma wasu din kaman sakashi ne nasu na soyin ibada na azumi wanda ya kamata mutum ya so iri waɗannan ibadu da suke zuwa su ɗaya a shekara Allah madaukin sarki ya taimake mu za mu ba baba dama ya amsa tambayoyin da aka rubuto salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, sai dai a rufe ta'ala ya sada ta da dukkan alkhairin da take buri duniya da lahira kuma ya tsare ta da dukkan sharri duniya da lahira kuma ya shirya mata da zuriya in matan aure ce in kuma budurwa ce Allah ya ba ta miji na gari wannan bata ce komai ba amma an aiko da Qur'ani ita ma Allah ya saka mata da alkhairi kuma ya biya ta da aljanna ya biya ta da ababan da take nema na alkhairi duniya da lahira ya kare ta daga sharri duniya da lahira ita ma wannan ma haka ta aiko da ƙur'ani amma ba a tura da sako ba dai mun san dai buƙatan duka dai bukatoci ne na ababen da ake nema na alkhairi duniya da lahira Allah ya sa da dukkan waɗanda suka kawo da wacce ta kawo wannan da alkhairin duniya da lahira ya biya ta da aljanna to wannan budurwa ce tana roƙon Allah subhanahu wataala ya bata miji na gari Allah ya baki miji na gari kuma ya sa kema ke zama sanadiyar tsiranki duniya da lahira wannan qur'ani da kika kawo ya karba miki kuma ya sa shi a mizanin kyawawan ayyukanki ya saka miki da aljanna ga tambayoyi nan da yawa amma saboda lokacin mu ya riga ya kure ba zai yiwu mu karanta sa'anan ba sai dai in wajen karatu in Allah ya da za a sassanya su a cikin karatun malam tafsiri ɗaya bayan ɗaya za a iya jin wa'ansu daga cikin amsoshin wanda aka ga cewa lallai ana da buƙatan a amsansu da kuma ƙarin bayani a ciki to in Allah ya da za a ƙara a ciki sai dai wannan wata ta yi tambaya ne akan me hukuncin matar da take kiran mijinta dabba eh Eh, wannan da ya nuna ita sunanta tubana sunanta sabalutuwa sunanta jahila kuma sunanta wacce take wasa da aljannanta saboda aljannanta ne ta ce mai dabba kin ga yanzu waye dabba kenan ita ce kenan wannan babu abin da ya kai shi muni ko baki san cewa idan mijinki ya tsine miki zai kama ki ba mata da yawa ba ku san da wannan ba ko ana neman albarkan miji saboda mijinki shine wutanki shine aljanna kamar yanda iyayenki mahaifinki ko mahaifiyarki in kika saba mata ta tsine miki zai kama ki ko haka mijinki idan kika fasatar da shi in ya miki baki sai ya kama ki shi sa wa'ansu zaki ga idan mijinsu ya musu baki bayan ya rasu har abada ba za ta iya zaman aure ba akwai matan da mijinta ya mata baki ya ce wacce in na mutu da wuya ki samu miji har yau sama da shekara talatin ba ta da miji to ku yi hattara ku san yadda za ku yi kontrolin ɗin bakunanku idan mazajenku sun ɓata muku rai in miji ya ɓata miki rai za ki iya nuna fushinki amma ba ki zage shi ba ina fata an gane sai a daidaita Allah kuma ya shirye ki sannan magananta na biyu cewa menene hukuncin matar da take sanya a take tsaga al'auranta saboda ta sihirce mijinta da sunan wai a ta mallake shi wato abinda suke kira maganin mata wannan idan yana da alaka da wannan mafi galibi yana da alaka da shirka ok ni ban ma lura da shi ba wannan tana sa wa mijinta jini ha tana ɗiban jininta don ta sanya wa mijinta a cikin abinci ta ba shi ya ci saboda ta mallake shi vampire kenan eh ta zama vampire kenan kin ga na farko dai tsinuwar Allah yana tabbata a kanki ki sani kuma cewa manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha mace makiyayiya ce a gidan mijinta sai Allah ya tambaye ta kin ba mijinki guba ya ci Sa'annan ki sani fa tsinuwar Allah na tabbata a kanki ɗaya kenan na biyu kuma kin yi shirka saboda boka ne ya baki wannan abin musuluncinki ya samu tangarɗa sai kin tuba tsakaninki da Allah kin ya kin nisantar da kanki daga wannan aiki na shirka na biyu sai kin roki mijinki yafiya dan in kika ga mai dole quick notice amma me in kin tuba ki roke shi ya yafe miki duk laifin da kika yi masa daga nan kakki ƙara alaka da duk matar da za ta kai ki gidan boka ƙawayen da kika sani kuna wannan harkan ki ce musu daga yau ka su ƙara zuwa gidanki kin daina wannan aikin kuma ba kya ƙauna ki gansu a gidanki saboda inda dai kina ci gaba da mu'amala da su za su ci gaba da kai ki zuwa gidan bokaye kuma ki halaka don imanin ki kin rasa addinin ki kin rasa duniyan ki kin rasa sa'annan kuma lahira za ki ci azabar Allah guduma mai sauki ne azaba ne na bala'i duk sakon karuwa yake har zuwa ranar da ba za ki taɓa samun ranar fita a ciki ba saboda kin mutu kina shirka Allah ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar duk wanda yayi tarayya da Allah Allah tabbas Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma mukumarsa wutan jahannama azzalimi bayi da mataimaki kin cika tintiriya azzalima wannan ita ce ake kira sabalotuwa ita ce ake kira tubana ita ce ake kira daƙiƙiya baban ‘ya'yanki kike ba wannan guban yana ci lallai ya nuna cewa ba Allah kike nufi a zamantakewanki na aure ba kawai abin da kike nufi dukiya saboda haka muna roƙon Allah ya shirye ki in kuwa ba mai shirya ba ce to Allah ya san hanyar da zai bi ya magance wannan aikin da kika yi don ba ƙaramin bala'i kika ba kuma Allah ya canza masa da mafi alkhairi in dai ba za ki shirye ba yi Allah ya kawo canji ya sa ya yi kulikulin kubura da ke ya kawo ce tafi ki alkhairi saboda wannan ba matar da ake zama da ita bace duk matar da za ta ba mijinta irin wannan guba ya ci to wannan ba mutuniyar kirki ba ne. Allah ya shirye ku Allah ya datar da ku kuma Allah ya nisantar da ku daga aikata aikin shirka saboda mata wannan shine guba da bala'in da mata kuke tattare da shi shi sa yanzu maza sun daina neman mace mai sa gyale za ki ga mutum hamshakin mai kuɗi ne zai zo ce a karmakallahu muna so a zakulo mana hafiza mai hadda mai hankali mai sa hijabi daga kai har ƙasa hadda niƙabi me yasa ya ce aka saboda kada ta kawo mai guba gidansa ko wanda ya auri irin wannan ya san ba za ta kawo mai irin wannan guban ba amma ke kin je yau duk bokayen da ke kaduna kin gane su kai yanzu ma mata kun gane wani abu yanzu kun koma international suit saying. aikinku kenan bokancin ma international ake yi masu zuwa india yanzu an daina zuwa wajen nigeria india ake zuwa tsafi a dawo da shi gida Ka ganta ta tafi india i'm going for medical check-up ƙarya ne bayan medical check-up akwai soothsaying za a je gidan bokayen india a je a koyi bokanci a dawo da shi wai duk dan a mallaki miji ke ba za ki mutu ba ba ki da 'ya'ya mata kuma ba kya burin ‘ya'yanki mata su samu miji? Idan kina irin wannan za mu ce duk matar da take irin wannan, ya Allah kada ka bata nasara, ka tona mata asiri, ka karya ta, kada ta ƙara kakka bata daman da za ta samu galaba a kan mijinta ta mai irin wannan guba da bala'i. Wannan ba ƙaramin musiba ba ce, a ce ki rasa abin da za ki wa mijinki sai ki ba shi jini ya ci, ya sha, wai da sunan kina so ki mallake shi, jininki, ki hada mai saboda sai yanda wato jininta ne ke flowing a jikinsa kenan sai abin da ta tsara mai eh jinin al'ada ne mako? datti datti kazantanki kika bashi shi yasa yanzu mun daina zamu gaya wa mazaje su dinga bincike akan mata za mu ce yanzu duk matan da ka ga yarinyar da ka zo nema aure ka ga ba ta sa hijabi ba ta zuwa islamiyya kakka aure ta za mu koma muna ba su wannan fatawar Tunda abin ya koma haka sai ku koma ku tuba a koma a gyara ina fata an gane abu kadai da za ku yi kenan ku ji tsoron Allah ku sani sai Allah ya tambaye ku gobe kiyama Allah shiryar da mu Allah kuma yanda ya hada fuskokin mu anan Allah ya hada mu a Darussalam tare da annabawa ya albarkaci zuriyanmu mu mata Allah ya ba su maza na gari sa'annan mu maza su ma Allah ya ba su mata na gari mazajenmu Allah ya ƙara shiryen mana da su kuma matan Allah ya ƙara shiryar da ku masu zuwa gidan boka a cikin ku Allah ya ba su iko daga yau su tuba har abada ba za su ƙara komawa ba wanda suke wa kishiyoyinsu asiri Allah ya ba su iko su tuba su gyara ɗabi'unsu da kishiyoyinsu kishi ba gaba ba asiri ba ne neman zamantakewa ne saboda a tsira a gudu a tsira ga baki ɗaya tare sa'an nan kuma shugabannin da Allah ya azurta mu Allah ya ba su ikon yi mana adalci mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya a cikin abin da bai saba wa Allah ba duk wanda zai taimaka musu wajen sadar da alkhairin duniya da lahira gare mu Allah ya ba su ƙwarin gwiwa su sadar da wannan alkhairi duk wanda zai kawo sharri ga ƙasarmu mu da al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya Allah ka taɗe shi ka riƙe hannunsa kada ka ba shi ikon sadar da wannan sharri kuma ya Allah ka kare mu daga sharrinsa ka maida masa da aniyarsa a kansa ya Allah muna roƙonka da sunayenka ya hayu ya kayyum ya zal jalali wal ikram ka sanya mu a cikin wannan wata 'yantattu daga azabarka yanda ka hada fuskokinmu a wannan masallaci ya Allah ka sa dukkanmu da muka halicci nan wajen muna daga cikin waɗanda Allah ya yanta su za su shiga aljanna gobe kiyama ya Allah ka sanya ka kankare mana mu da kurakuranmu da muka yi tun daga farkon wannan wata zuwa yau har zuwa sa ya Allah ka sa aljanna ita ce makomanmu laifuffukan da muka yi ya Allah ka yafe mana ka tausaya mana ka shigar da mu aljanna ka albarkaci fuskokinmu da kunnuwanmu da zukatanmu ka sa daga yau dukkan ayyukan da za mu yi ya zama domin neman yardanka kuma ka shigar da mu aljanna ka haramta jikinmu daga shiga wuta ka halatta jikinmu daga shiga aljanna da zuriyarmu gabaki daya Allah ya sanya albarka a rayuwarmu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akwai form na makaranta ko almanama akwai form na sa wanda za su shiga asabar da lahadi su koyi larabci da shi ba shi ne taba shi ne dauka wannan da ka taba ne za mata bayani da fata Allah akwai wanda suka ce ba sa jin wannan spika ta arta gabas din nan insha Allah za mu duba kuma za a gyara da izinin Allah Allah ya albarka Allah ya samu dace saboda haka a yi ƙoƙari a yafe wa juna a yi kokari a yafe wa juna yadda kuka zauna kila wata ta ɓata miki rai ku yafe wa juna kishiyoyi ku yi ƙoƙari ku yafe wa juna ku roƙi yafiya Allah ya yafe muku gabaki ɗaya E akwai kuma training school na amwa wanda yake malali wacce take son abin nan ta shiga to sai ta samu kungiyan amwa da amira da sauransu za a samu cikakken bayani akan wannan insha Allah subhanahu wata'ala sannan kaset akwai audio ko malam an fita akwai kaset din tafsiri akwai audio an fitar amma video insha Allah idan an gama zuwa bayan azumi in an zo makaranta insha Allah za a sami bidiyon in Allah da akwai wannan akwai wanda ake siyarwa a nan na bara wanda suke bukata yana nan amma na wannan bana insha Allah bayan azumi za a same shi in aka zo makaranta insha Allah